waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna maraba da 'yan uwa musulmai masu bibiyan wannan shiri wanda yake gudana a ƙarƙashin wato take na ta'al na uminu sa'a shirin da muke gabatar da shi a wannan wata mai albarka wato watan ramadan wato wannan mawdu'i lallai ya dace da wannan lokaci saboda kasancewan wannan wata wata ne na aikata ayyuka na alkhairi ayyuka na ƙara imani wato wata ne da ake aikata ayyukan alkhairi mai yawa da ayyukan ibada a cikinsa don haka <clears throat> eh, musamman a cikin waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshe wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe sun shiga na ramadan manzan allah sallallahu alaihi wasallam yakan ƙara ƙaimi wajen yin ibada yakan shaɗa mara yakan yi ƙoƙari a cikinsu fiye da yadda yake a cikin sauran watanni kamar da ya zo cikin hadisi cewa manza allah sallallahu alaihi ya kasance ya kasance yana kokari a cikin watan ramadan a cikin kwana goman karshe na ramadan fere yadda yake a cikin wato sauran kwanaki din sa'annan kuma idan koman nan sun shigo yakan yi ijtihadi wajen ibada fiye da yadda yake yi wato a sauran wata din yakan tashi iyalansa sukan yi sallah da ibadoji don wato albarka da ke cikin alkhairi da albarka da ke cikin wannan wata musamman a ƙarshensa sa'an nan kuma cikin shi wannan waɗannan kwanaki guda goma cikin dararensa akwai wani dare mai girma dare mai daraja wato shine daren lailatul qadar lallai wannan dare yana da matsayi yana da girma a wajen allah maɗaukakin sarki a cikin wannan dare ne allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkur'ani a cikinsa shi yasa wannan wata ya zama watan ramadan ya zama ake ce masa watan alkur'ani saboda allah maɗaukakin sarki ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alkur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wato allah maɗaukakin sarki yake cewa watan ramadan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa wato shiriya ne ga mutane ko bayanin shirya ne da kuma abin da yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sa'an nan kuma ya zo cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki yana bayan cewa an saukar da Alƙur'ani ne a daren lailatul qadar kamar da allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim allah maɗaukin sarki ya saukar da alkur'ani ne wato a cikin wannan wata na ramadan amma a cikin daren lailatul qadar a daren lailatul qadar Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ya saukar da shi daga lauhil mahfuz zuwa wato zuwa baitul izza wanda yake wato wanda yake sama ta kusa da mudin nan wannan as-sama'u as-sama'u dunya wanda yake wanda baitul izza yana nan a sama ta kusa da mu Allah madaukakin sarki ya saukar da shi daga nan kuma allah maɗaukin sarki ta saukar da shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗan kaɗan kaɗan gwargwadon halaye da gwargwadon bukata har allah maɗaukin sarki gama saukar da alkur'ani gaba ɗaya to alal haƙiƙa lallai waɗannan kwanaki goma kwanaki ne na ibada da ƙara ƙaimi wajen ibada sosai da dagewa wajen ayyukan alkhairi abin da ya shafi karatun alkur'ani musamman saboda watan watan karatun alkur'ani watan alkur'ani ne a cikin watan aka saukar da alkur'ani din sa'an nan kuma a dage wajen na filfili wajen kiyamun laili wajen wato kiyamun laili da tarawihi da sauransu don musamman don mutum ya samu ya dace da wannan dare mai albarka wato daren lailatul qadari daren da Allah maɗaukin sarki ke cewa lailatul qadari khairun min alfi shahar wato dare ne wanda shi kadai amma ya fi wata dubu ma'ana ibadan da mutum zai yi a wannan dare ɗin to ya fi na wata dubu da zai yi yana ibada a cikinsa don haka lallai wannan dare dare ne mai albarka lallai mu ƙara ƙoƙari wajen neman wannan dare ɗin to ci gaba da abin da <clears throat> muke yi a shirye-shiryen wannan shiri namu na ayyukan imani lallai kamar yadda a shirinmu da ya gabata muka yi magana a kan shirye-shirye mu guda biyu da suka gabata mun yi magana akan abin da ya shafi wato son mu'minai sai kuma son al'ansar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam musamman mun gabatar da wannan to yau insha allahu shirinmu zai magana ne akan wato cewa wato rashin cutar da rashin cutar da mu'minai din nan fa lallai yana daga cikin imani lallai yana daga cikin imani saboda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisi ingantacce wanda imam bukhari da muslim suka rawaito shi daga abdullahi dan amur radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma na hallahu anhu a cikin wannan hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi wanda yake da cikakken musulunci shine wanda musulmai suka, suka kubuta daga hannunsa da kuma bakinsa min lisanihi wa yadihi wato daga daga sharrin harshensa wato daga bakinsa kenan da kuma sharrin hannunsa shi kuma wal muhajiru shi kuma wanda ya hijira shine fa man hajara mana Allahu shi shine wanda ya ƙaurace ma abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai wannan shine mai hijira na hakika shine mai ƙaura na hakika wanda ya ƙaura ya ƙaurace dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai cikin wannan hadisi yana magana ne akan cewa ya daga cikin ayyuka na imani na wajibi wanda wajibi ne a cikin ayyuka na imani shine mutum ya nisanci cutar da ɗan uwansa musulmi a nan an ce al-muslim saboda mi saboda duk inda allah maɗaukin sarki ko manzan sallallahu alaihi wasallam idan ya ambaci al-muslim shi kaɗai <clears throat> babu al-mu'min to ana nufin wannan almuslim dinnan ana nufin wato ana nufin musulmi wanda yake mu'mini mai cikakken imani haka kuma idan aka ambaci almu'min ya kunshi hadda musulmi to amma idan da su biyu ne aka ambace su aure guda to wannan sai ya zama musulmi sai a ɗauka wanda yake musulmi wanda yake da asalin imani in an ce almu'min kuma sai ya zama wanda yake da cikakken imani kamar yadda cikin wata ruwaya ya zo cewa almuslimu man salimal <coughs> na min lisani wa yadihi <coughs> sa'an nan wal mu'minu man aminahu almu'minuna wal muhajiru man hajara mana Allah a nan sai a cikin wannan ruwayan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci almuslim sai kuma ya ambaci almu'min ma'ana shi musulmi shine wanda wato musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da bakinsa shi kuma mu'mini ne wanda wato mu'minai suka aminta da shi aminta da shi saboda akwai bambanci tsakanin wanda ya kubuta da kuma wanda ya aminta za ka iya kubuta daga abu amma ba lallai kuma a ce ka aminta da shi ba ka kubuta daga gare shi amma ba lallai a ce ka aminta da shi ba misali kai ne kana tafiya a kan hanya misali sai ka wuce ganin wato ka samu ka tarar da misali 'yan fashi suna kan hanya to sai ka zo wucewa sai ka samu ka wuce ka kuce kenan ka kuɓuta daga gare su ka tafi to amma kuma ai har yanzu dai baka aminta da su ba domin ta yiwu akwai wasu a gaba in kuma ta yi su waɗanda ka wuce su ɗin ka samu ka wuce su allah ya tsiratar da kai ta yi su su bi ka su riske ka sannan kuma koyaushe ai kullum kana cikin jin cewa lallai fa baka aminta da su ba za ka iya haɗuwa da su ko da wata rana wannan yana nuna mana cewa kenan ashe in ka kubuta da mutum ka kuɓuta. da shi ba shi yake gwada kuma ka aminta da shi ba amma wanda ka aminta da shi shine kana da tabbaci kana da amincin cewa ba zai cutar da kai ba har abada kana da nutsuwa game da shi ba zai cutar da kai amini ne to shi yasa a wannan ruwa din manzo Allah sallallahu ke cewa wancan hadisi cewa shi musulmi shine wanda ka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma sharrin bakinsa amma shi mumini kuma shine wanda ka aminta da shi wato kamar kana da garanti akan cewa zai cutar da kai ba amma shi wannan allah dai ya kubutar da kai ma'ana ya kama bai cutar da kai amma ba ka da amincin cewa ta yiwu gaba zai sake cutar da kai a nan sai ya zama an ce almuslim ana nufin musulmi mai asalin imani ma'ana sai ya zama kenan ashe imaninsa bai cika ba ta yadda a yanzu don ya kame hannunsa ta yiwu baka sani ba ko kuma daga gaba zai iya cutar da kai amma shi ko mumini Shi ne wanda yake da cikakken imani shi kam yana da yasan matsayi yasan alfurman dan uwansa musulmi ba zai cutar da shi ba ba zai ci dukiyansa ba ba zai cutar da shi da hannunsa ba zai zage shi da bakinsa ba zai cutar da shi da baki da harshe ko da hannunsa ba to don haka sai ya zama musulmai sun aminta daga gare shi to wannan shi yana da cikakken imani kenan to don haka amma da yake cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai cewa yi almuslimu man salima na min lisanihi wa yadihi annabi sallallahu bai faɗi mumini ba to a nan a bisa ka'idan malamai na cewa wato kalmar imani da kalmar musulunci idza jitama'a iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a ma'ana idan sun haɗu to ma'anansu zai rabu zai zama daban-daban kamar yadda na kawo wancan abin misalin da wancan hadithin kenan amma idan kuma idan kuma sun rabu ma'ana in ɗaya ne ya zo to ma'anan sai su haɗu don haka kenan tun tunda almuslim ne kawai ya zo a cikin wannan hadithin don haka ma'anoni guda biyun duk suna haɗe da ma'anan almuslim ma'ana almuslim ma'ana ana nufin almu'minul kamilul iman shine mu'mini wanda yake da ko almuslimu wato alkamilul islam wato musulmi wanda yake da cikakken musulunci mana shine dai wanda yake da wato al'imanul wajib wanda yake da wato ya zo da cikan imani don haka rashin cutar da musulmai da mu'minai lallai wannan yana daga cikin wato wajiban imani wajibi ne mutum ya nisanci cutar da uwansa musulmi ai hakikanin soyayya da ke tsakanin mu'minai hakikaninta shine ne wato nisantan cutar da su kamar yadda muka gabatar a shirinmu da ya gabata lallai wajibi ne bawa ya kiyaye hannunsa ya kiyaye bakinsa wajen cutar da uwansa musulmi domin idan yi haka ya aikata abinda wato yake haramun a cikin imani don in yi haka imaninsa zai ragu imaninsa zai ragu daga cikansa na wajibi don haka imaninsa da musuluncinsa ba zai cika ba shi yasa ibn rajab alhambali yake cewa wa amma riwayatul muslim fa yaqtadi hasr al muslim fi man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wannan riwaya da ta zo da kalmar muslim tana hukunta cewa wato shi musulmi shine wanda musulmai suka fita daga hannun sharrin hannunsa da sharrin harshensa wal muradu bi dhalika al muslimu al kamil al islam wanda yake da cikakken musulmi da yake cikakken imani faman lam yaslam al muslimuna min lisanihi wa yadihi fa innahu yantafi anhu kamal al islam al wajib duk wanda musulmai ba su kubuta daga sharrin hannunsa da harshensa ba to lallai ba shi da cikakken musulunci na wajibi fa inna salamatal muslimina min lisanil abdi wa yadihi wajibatun sa'an nan domin saboda kubutan musulmai daga harshen bawa da kuma hannunsa wajibi ne fa inna azal muslimi haramun bil wa bil yadi domin cutar da mutum musulmi haramun ne sawa'un da hannu ne ko kuma da da, harshe ne da baki ya ce fa'azal yadi alfi'il ma'ana mutum ya aikata wani abu ya cutar da ɗan'uwansa uwansa musulmi wannan shine azal yad wa azal lisan alƙaulu shi kuma cutarwa da na harshe shine wato yin magana wacce za ta cutar don haka lallai kowane musulmi wajibi ne ya san cewa yana daga cikin abin da yake rage wa mutum imani shine idan ya zama yana cutar da dan uwansa musulmi sawa'un da hannu ne ya yi wani aiki ya cutar da shi ko kuma sawa'un da baki ne da harshensa wato ya yi magana ta cutarwa gare shi don haka wajibi ne mu ji tsoron allah maɗaukin sarki mu kiyaye imaninmu kar mu ɓata imaninmu kar mu tauye imaninmu mu rage shi daga cikansa na wajibi domin duk mutumin da bai zo da musulunci na wajibi ba ko kuma bai zo da imanin da allah ya wajabta masa ba to lallai zai iya haɗuwa da wato wa'idi a wurin allah maɗaukin sarki zai iya haduwa da azaba wato sakamako a wurin allah maɗaukakin zarki. don haka wajibi ne wato mu nisanci cutar da yan uwan musulmai kuma haƙiƙanin soyayya da take tsakaninmu tsakanin mu'minai gaba ɗaya to lallai yana hukunta lallai mumini ba zai cutar da ɗan uwansa mu'mini ba haka musulmi ba zai cutar da ɗan uwansa musulmi ba sawa'un da hannu ne ko kuma da baki da aiki ne ko kuma da magana wannan kenan <clears throat> sa'an nan kuma a cikin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal muhajiru man hajara ma na Allahu an wato mai hijira na hakika mai cikakken hijira shine wanda ya kaurace abin da Allah madaukakin sarki ya yi hani akai don haka kenan ashe ashe kenan hijira wajibi ne akan kowa nan ba ana magana kawai kar wato a nan ba wai kawai hijira ta takaita ne akan wato barin gari zuwa wani gari ba mutum ya tashi daga wani gari ya koma wani gari kawai shine hijira mutum ya tashi daga garin kafirai ko garin kafirci ya koma garin musulmai ko kuma garin musulunci ba wannan kawai shine hijira ba a'a hijira shine hakikanin hijira shine mutum ya ƙaurace ma abin da allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai allah maɗaukakin sarki ya yi hani kan kafirci allah ce wala yarda bi ibadihi al wala yarda li ibadihi al allah maɗaukakin sarki bai yadda da kafirci ma bayansa ba allah maɗaukakin sarki bai yadda da fasikanci ba allah maɗaukakin sarki bai yadda da shirka ba don haka don haka mutum wajibi ne ya kaulace ma shirka to a sakamakon kaulace ma shirka ne mutum kuma zai kaulace ma garin da ake yin shirka don saboda zamansa a garin ta yi ya fada cikin wannan aiki na shirka din ta yi ya fada cikin wannan aiki na shirka din don haka kenan ashe tunda wajibi ne ya kaurace ma dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya yi hani a kai wajibi ne ya kaura daga garin shirka zuwa garin wato imani da musulunci don haka shi yasa ibn rajab alhambali yake cewa fa aslul hijra hijran fa asulul hijira hijiranu sharri wa muba'adatuhu li talabil khairi wa mahabbatihi wa ragabati fi wato asalin hijira shine ƙaurace ma sharri da kuma nisantan sharri din domin domin neman alheri da kuma sonsa da kwaɗayinsa don haka kenan ashe mutum ya ƙaurace ma sharri ya gudu ya nisanta daga gare shi ya tafi wajen wato ya tafi zuwa ga alheri saboda da kuma son alherin da kwaɗayinsa to wannan wato shine hakikanin hijira don haka sai ce wal hijratu inda al-itlaq fi kitabillahi wa sunna innama sarifu ila ila hujranu baladi shirki ila daril islam sai zama a cikin littafin allah da sunar manzo allah sallam in an ambaci hijira to takan akan ɗauka cewa shine mutum ya yi hijira daga garin shirka ya koma garin musulunci ragabatan fi ta'allumil islami wal amalabi don wato neman don kwaɗayin koyon musulunci da kuma yin aiki da shi to fa idza kana kadhalika fa asul hijra an yahjura ma nahahu Allahu anhu min al ma'asi in ya zama haka to kenan zai zama asalin hijira shine mutum ya kaurace ma abin da allah madaukakin sarki ya hani allah ya hana shi a na ayyukan sabo saboda matukar idan har zaka bar gari garin shirka ko sabo ka koma wani gari amma ko baka rabu da ayyukan sabo ba to sai zan bayi da fa'ida kenan wajen tashin ka don haka shi yasa ya ce fa yadda kulu zalika hijranu baladi shirki ragabatan fi daril islam don haka kenan sai ya zama kenan ashe asalin hijira da muka sani wanda daga an ce hijira wato yakan zo a tunanin mutane shine kaura daga gari zuwa wani gari to shine sai ya zama ashe yana cikin asalin wannan hijira din ne shine na mutum ya ce ma abin da allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai amma in ba haka bai ce wa illa fa mujarradu hijrati fa mujarradu hijrati baladi shirki ma al-israr al-ma'asi laysa bi hijira amma kamila amma kawai mutum dan a ce ya tashi daga gari ya koma zuwa wani gari alhali kuma bai rabu da ayyukan sabo ba bai rabu da ayyukan da allah maɗaukin sarki ya hani a kai ba bai rabu da <clears throat> shirka da sabo da bid'a da fasikanci ba to in haka ne me fa'idansa ba da wani fa'ida ya zama wannan hijar ta bata zama cikakkiya ba don haka balil hijratu tamma hiya hijranu ma nahallahu an cikakkiyar hijira shine kaurace ma abin da allah maɗaukakin sarki <clears throat> ya tsaye hani a kai don haka ashe kenan hijira yana daga cikin aiki na imani wajibi ne akan kowa ya hijira kai hijiran nan kusan za a iya cewa ma hijira shine mi shine wato rabin addini wato shine kaurace ma dukkan abin da allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai wajibi ne bawa ya zama mai aikata ayyuka na da'a ma Allah yana bin umarnin Allah madaukakin sarki yana kuma nisantan abubuwan da duk Allah madaukakin sarki ya hani akai don haka wajibi ne mutum ya zama mai nisantan dukkan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hani akai sawa'un ayyuka na haramun da kuma abubuwan da Allah madaukakin sarki ya karhanta wanda yake wajibi shine ya nisanci dukkan abubuwan da allah madaukakin sarki ya haramta wanda yake na wato na haramun wanda kuma ya nisanci hatta na makaruhi to lallai ya zo da cikakkiyar hijira wannan ita ce cikakkiyar hijira wanda allah maɗaukakin sarki ya umarci kowa da kowa daga cikin mu'minai don haka wajibi ne yin hijira ga kowane bawa sa'an nan kuma idan kuma ya zamo mutumin bawa ya kasance yana garin kafirci ne da shirka da fasikanci da sauran barna to nan sai ya zama a cikin hijirar nasan ya kunshi kuma dole kuma ya bar wannan gari din shine wa min jumlati zalika hijranu baladi shirki ma alqudrati alai nan kuma sai ya zama yana cikin wannan hijira din shine ya kaurace ma garin da yake garin shirka da fasikanci da barna ya koma zuwa ga garin da ya zamo wato babu wannan barna din domin ya samu wato cikakken hijira ya samu nutsuwa zuwa ga wato bauta ma allah maɗaukakin sarki ya kuma nisanci dukkan abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai don haka amma sai ce ma'al ƙudurati alai matukar in yana da iko in ba shi da iko to sai ya ta haƙuri sai ya zama ya zama mai haƙuri ya dage wajen haƙuri wajen jin tsoron Allah madaukakin sarki wajen bin da'a ma Allah madaukakin sarki wajen nisanta abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hani a kai kamar yadda muka gani a baya inda muka yi magana a can baya inda muka yi magana akan haƙuri don haka duka waɗannan suna daga cikin ayyuka na imani wajibi ne mutum ya zama <laughs> ya kiyaye ya kiyaye hannunsa da bakinsa daga cutar da 'yan uwansa mu'minai wajibi ne mutum ya yi wannan domin wannan yana daga cikin ayyukan imani na wajibi sa'an nan kuma wajibi ne wato kowane mumini ya ƙaurace ma dukkan abin da allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai na ayyukan saɓo don haka da wannan <clears throat> muka zo ga cewa lallai wa'annan ayyuka gaba ɗaya suna daga cikin ayyuka na imani wanda ya zo da su ya zo da imani cikakken imani na wajibi wanda kuma bai zo da su ba zai zama <clears throat> bai zo da cikakken imani na wajibi ba don haka da wannan muke fatan allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace musamman a cikin wannan wata wata ne wanda dukkan mutane za ka same su sukan karkata zuwa ga da'a eh, ma allah maɗaukakin sarki sukan karkata wajen neman yardan allah maɗaukin sarki ta hanyar ayyukan alkhairi ta hanyar <clears throat> ta hanyar aikata ayyukan alkhairi za ka samu mutane suna ikbali sukan tafi zuwa ga ayyukan da'a ma allah maɗaukin sarki su yawan cika masallatai wajen yin sallah da kuma ayyuka na alkhairi na ibada da karanta alkur'ani da sauransu da kuma nisantan ayyuka na sabo aka samu a cikin wannan wata din akan nisanci ayyukan sabo ayyukan saba ma Allah madaukakin sarki duk akan nisance su to lallai yana da kyau bawa kuma ya zama da istiqama yadda ya samu tarbiyya a cikin wannan wata din to ya doge akan haka ya doge akan haka tsawon rayuwarsa sai ya samu sakamakon da Allah madaukakin sarki ya tanadarwa mu'minai waɗanda suka zamo <clears throat> wato sun <clears throat> yi kyakkyawan aiki kuma sun nisanci abubuwan da Allah madaukakin sarki ya yi hani a kai to da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri din insha allahu sai kuma a shirinmu na gaba insha allahu inda za mu ci gaba da wato wannan wato eh, wannan shiri mai matukar muhimmanci musamman kuma a cikin wannan wata ko musamman a cikin waɗannan kwanaki masu daraja na ƙarshen wannan wata muna fatan allah maɗaukin sarki ya samu dace muna roƙon allah maɗaukin sarki ya karɓa dukkanin ayyukanmu na ibada muna fatan allah maɗaukin sarki kuma ya sa kamar yadda muka